a kafin hutu mun yi babin da ke bayani akan almashu amamal janaza tafiya gaban janaza yau kuma za mu yi babin da ke bayani akan almashu khalfal janazati tafiya bayan janaza أعوذ بالله السميع العليم من حمزه ونفعه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في المشي خلف الجنازة حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن يحيى عن يحيى إمام بني تميم عن أبي ماجد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة قال ما دون الخبر فإن كان غيرا فعجلتموه فإن كان خيرا عجلتموه وإن كان شيرا فلا يبعد إلا أهل النار إلا أهل النار الجنازة متبوعة ولا يتبع وليس منا وليس منا من تقدمها قال هذا حديث غريب لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا وقال محمد قال الحميدي قال ابن أيينة قيل ليحيى من أبو ماجد هذا قال طائر قار فحدثنا وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا رأوا أن المشي خلفها عبدل وبه يقول سفيان الثوري وإسحاق وأبو ماجد رجل مجهول لا يعرف إنما يروى عنه حديثان عن ابن مسعود وهي إمام بني تميم, تميم ثقة يكنى أبا الحارث ويقال له ويقال له يحيى الجابر ويقال له يحيى المجبر أيضا وهو كوفي ورعى له شعبة وسفيان الثوري وأبو الأهوص وسفيان بن أيينة قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في المشي خلف الجنازة إمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى يتشي babin da ke bayani game da tafiya khalfal janazat bayan gawa idan an doki gawa a ji abi bayan ta kenan ba a shiga gabanta ba mun karanta hadisan da ka nuna na shiga gaba da kuma hadisan da yanzu wannan babu yana magana akan halaccin kuma ko abin da an kafi so shine tsayawa baya qala hadathana mahmud ibn ghailan yace mahmud ibn ghailan ya ba mu labari sikani mahmud ibn ghailan ashabu sita sun roci hadisin shi qala haddathana wahab ibn jarir tace wahab ibn jarir ya ba mu labari shi ma suka ne an shu'ba daga shu'ba shu'ba ibn al shi ma malamai shida sun roci hadisin shi ashabu kutubi sita an yahya daga Yahaya imamu bani taymillah jagoran kabilar banu da yin hadisi ne hadisin shi yana ƙasa ga makabul ana yana kusa ga a karɓe shi matsayin shi an abi majidin daga abu majid abu majid majhul ne abu dawud ya roci hadisin shi sannan da ibn Majid da tirmizi ana abdullahi ibn mas'udin radiyallahu anhu daga abdullahi Ibn mas'udin yadda Allah ta tabbata gare shi qala yace sa'alana rasulullahi sa'alana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'alna sa'anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam mun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anil mashi khalfal janazati game da tafiya bayan janaza idan an duku gawa abi bayanta ya za a yi tafiya kwale ce ma dunar khababi tafiyar da za ku yi shine ba za ku yi sauri kwarai ba sa'annan ba za ku yi lakaita kwarai ba shine ma dunar khababi idan tafiya ta kafa kun ce shine ya zama ta karu kuba tako na kusanci da juna shine alkhabar shi ba gudu ba kuma shi ba laƙaita ba sauri ne amma ba kuma saurin da za a fita daga cikin natsuwa ba fa in kana khairan ajjaltumuhu idan alkhairi ne wannan gawar mutumin kirki ce to zuwa ga alkhairi za ku kaita ajjaltumuhu za ku yi gaggawa ne ku kai shi zuwa ga abin da yake jiran shi na alkhairi wa in kana sharran idan gawar mutumin banza ce fala adu illa ahalun nari ba waɗanda ake nisantarwa ake kokarin a kai su wurin da za a aje su in ba yan wuta ba ma'ana yan wuta su aka dari darin ka a kai su cikin kabari kuma a fara musu azaba to shine abin da yake nufi da cewa fala adu illa ahalun nari ba waɗanda ake nisantarwa ko ake jin a ɗan nisantar da su gudun abin da za su cimma in ba 'yan wuta ba da haka idan mutumin kwarai ce to a yi gaggawa a kai shi domin gawan mutumin banza shi ne ake kokarin jinkiri kila ko a nisantar da shi ana dan jin dare dare a kai shi makwancin shi da an sa abin da zai cimma na azaba aljanazatu matbu'atun wala tatba ya ce gawa matbu'atun rikiyar ta aka yi wala tatba ba ita ka rikiya ba gawa kenan rikiyar ta aka kenan za a tsaya bayan ta ne sai a rike ta ita a gaba mabiyanta na baya laisa min ha man taqaddama wanda ya shiga gabanta laisa min ha to ba cikin tawagan masu rakiyar janaza yake amma nan mun yi bayani akan wancan babin da ya wuce na jawazul mashi amamaha wa jawanibaha an yamini wa an shimaliha halaccin tafiya da gaban gawa da damanta da hagunta amma idan ana saman abin hawa ne to an fi son gawa ta zama ita ce gaba ana bi da ita idan kuma ƙasa ne kamar an riga an saukar da gawa bakin makabarta za a shiga da ita cikin makabarta to babu laifi don wasu sun shiga gaba wasu sun tsaya dama sun tsaya hagu wasu na baya wannan babu laifi saboda hadisai sun zo akan haka kamar da mun ka ji a babin da ya gabata na ce almashu mamaha tafiya a gaban janaza kenan ya ya ya inganta wannan hadisin da ya zo yana da rauni saboda cikin shi akwai yahya imamu bani kemilla yahya imamu bani kemilla ba da'ifi bane amma yinul hadisi hadisin shi bai da karfi sosai hadisin shi bai da karfi sosai sannan cikin shi akwai marwaicin da an majahul shine abu majid abu majid majahuli ne ba a san shi ba da haka asali wurin malaman hadisi wanda za a ruwaya gare shi in ba a san shi ba za a ɗauke shi matsayin mai rauni dan ba a san halayya shi ba jahala kala biyu ce akwai jahalatu ainin akwai jahalatu halin jahala ta ainu ainu mai zama mutum guda ruwa ya eh, ruwa gare shi man rawa anhu rawan wahidin walami wasa. wanda mutum guda ruwa ya hadisi gare shi amma bai wasa shi ba jahalatu shine jahalatu ainin jahalatu halin shi kuma shine an yarwaya al mutnani walami wasa. mutum biyu su ruwa ya hadisin shi amma ba a wasa shi ba to za a ce na da jahala da haka wurin malaman hadisi wanda ba a san halin shi ba ko wanda ba a san shi ahalin ruwaya ba asalin shi ne aljarhu inda indahum aljarhu aljarhu muqaddamun ala ta'dili wurin ah, babin malaman hadisi ana gabatar da suka ta marwaici akan yabon shi saboda me da a kare hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a ce duk wanda an ka je magana gare shi kai shikenan da ya ce annabi ya ce a ce alar ra'asi wal aini an ji an saurara a'a in ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai a ce samula na rijalakum faɗa mana mazaje irin waɗannan da muka karanta na haddasana wani an wani su ne rijalul hadis in ya faɗi an ka duk amintattu ne kuma kowane sai ya jiya da na gaba gare shi sai a ce eh, hadisin ga ya cika sharuɗa a marwaitan shi adalai ne sa'annan kuma hafizai ne ban ci adala akwai dhab masu haddani wani ana iya samun shi mutumin kirki amma kuma mai yawan mantuwa ko mai rudani yana da rudu sosai wurin ba da ah, hadisi kila zai haddace abu sai zo ya bayar da shi ba yadda yake ba to shi ma ba a karɓa hadisin shi adala shi dai ba ta sa a karɓi hadisin shi in babu zaɓu ko dai a samu zaɓu kitabin yana da zaɓu ah, kitab ko yana da zaɓu sadari wanda a zaɓu kitabin shi ne wanda in ya ji hadisi zai rubuta shi da ya ji shi zai kyautata ji sannan ya kyautata rubuta yadda ya jiya ba zai kara ba ba zai rage ba kuma ba zai ara ma wani littafin shi ba bale ya canza mai abin da ya rubuta ba kuma ko da wani ya yi kuce cikin littafin shi zai gane to wannan za a ce siƙa ne ta bangaren dr dabdu kitabi sadarin shi kuma shine wanda zai haddacewa ya haddace abu in ya ji magana zai kyautata jide lokacin da aka faɗi abu zai kyautata saurari bayan ya kyautata saurari ya jiya da kyau kuma ya haddace bayan ya haddace ya zama sabiyu an yi hadirahu matasha yana da yana da damar da zai iya halarto da abin nan da ya haddace matasha duk lokacin da ya ga dama zai iya kawo shi ba tare da ya kuri ba ba tare da ya kara ba ba tare da ya rage ba wannan sai a ce na da dabdu sadari hada ta kirji da aka dabdu guda biyu in sun ka haɗu ana gabatar da da kitabatin ala da sadarin ko idan an ka samu cin karo tsakanin da sadarin da da kitaba kila wannan rubutawa ya kai sun ji hadisi makaranta guda ya sai wannan ya rubuta hadisin wancan kuma ya haddace an san shi yana da hadda shi kuma wannan yana da da kitabi yana kyautata rubutawa to in ya zo wurin basuwa bayar da wannan hadisin sai guda ya yi kuri ko kuma ya kawo shi da lafazin da wancan ya bambanta mai dabda sadarin ya kawo lafazin da ya bambanta da mai dabda kitabi to za a gabatar da mai dabda kitabi saboda ma kutiba karra wa ma hufiza karra abinda an ka rubuta yana tabbata abinda an ka haddace kuma yana iya cerewa ko mutum sika ne ba sharaɗi ne na cewa ba zai yi kuri ba ko ba zai manci ba yana iya mancewa amma wannan ya riga ya rubuta da sai a gabatar da wanda ya rubuta akan wanda ya haddace ɗin amma wanda ya hada biyu ya rubuta ya haddace shi kuma ya fi akwai wanda yana zai hada ya rubuta kuma ya haddace na da wannan abu majid dai baifi ne saboda yana da jahala majhuli ne an abdullahi ne mas'udin daga abdullahi dan mas'ud mun karanta haka hadisin mai rauni ne imam mutum zai ce haza hadisun gharibun wannan hadisi garibi ne wannan hadisi garibi ne la na arifu ma'ana bako ne da wagga hanyar akwai garibin hadisi na wurin islam malaman hadisi sun ce ma hadisi garibi wani lokaci suna nufin hadisin da ya zo ta hanya guda isnadin shi ya zama daga mutum guda daga mutum guda daga mutum guda kamar hadisi na mala'amalu bin niyyat daga mutum guda daga mutum guda daga mutum guda ya zo Ah, bai zo ta sigar mutane da yawa ba sai da ya zo kasa ga ya hayan musa idin ansari nan ne hadisin ya yi yawa amma hadisin duka ya biyo ne ta hanyar isnadi mutum guda mutum guda ruwaya mutum guda daga mutum guda kuma ko cikin sahabi mutum guda ya roye to wannan shi aka ce ma hadisi garibi to kuma akwai hadisin da aka kira garibi idan ya zo ko da ba ta hanyoyi da yawa ne amma in ya zo da lafazin da ya saba ma lafazin da an ka saba jan hadisin da shi kila hadisin a rawaito shi da wasu lafuzza sanannu sai wani hadisi a zo da wani lafazi wanda ba shi an ka sani ba da sai a ce wannan hadisin garibi ma'ana ya zo ba ko wancan lafazin shi mun ka saba da shi sai a kira wannan lafazin garibi garibul hadis la na'rifu min hadisi abdullahi ibn mas'ud illa min hadha alwaji yace ban mu san shi ta hanyar abdullahi dan mas'ud ba in ba ta wannan hanyar ba ta hanyar abu majid wa sami'tu muhammad ibn isma'il na ji muhammad ibn isma'il muhammad ibn isma'il shine imamul al-bukhari sunan shi na kwarai shine muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn bardizba al-bukhari al-ju'ud yace na ji muhammad ibn isma'il inji shi tirmizi tirmizi dalibin bukhari ne yace na ji muhammad ibn isma'il yudhaifu hadisa abi majid hadha yana raunatar da wannan hadisin na abu majid imamul al-bukhari ya raunatar da wannan hadisin kenan na abu majid na cewa ah, سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال ما دون الخبب فإن كان خيرا أجلتموه وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار وقال محمد محمد بن إسماعيل البخاري يتي قال الحميدي حميدي ياتي حميدي شيني عبد الله بن الزبير وان المكي عبد الله بن الزبير المكي ba Abdullahi ibn Zubair sahabi ba Abdullahi ibn Zubair almaki shine farkon wanda Imam al-Bukhari ya rawaci hadisi cikin Sahih al-Bukhari cikin Sahih al-Bukhari yace haddathani al-humaydi abdullah ibn zubair da zai kawo hadisin a farko cikin sahih bukhari to malamin imam al-bukhari ne bukhari da yace hadisin mai rauni ne yace naji al-humaydi abdullah ibn zubair al-makki yana cewa qala ibn uyayna sufyan ibn uyayna yana cewa ila li yahya an ce ma yahya wani yahya wanda ya wuce mu cikin isnadi imamu bani taymillah an tambaye shi akan wane ne abu majid din da ya baka wanga hadisi ila yahya man abu majidin haza wani ne wannan abu majid din da ya baka hadisi ce ba irin tsara fa ya ce wani tsuntsu ne ɗai eh, ya biyo ya ba mu labarin ya wuce abin da yake nufi shine wannan da ya ba su labarin ba sananne ne? mutum ne ɗai eh, ya biyo ya ba da hadisi ya wucewa wata kan wani ya biyo ɗaya eh, da hanya ya ce ai wane yi kaza baka san shi ba baka san ɗabi'un shi ba kama san kila ainihin shi ba baka san sunan shi ba baka san ina yake ba kawai ya biyo ya ce abu kaza ya faru wuri kaza ya wuce kowa ne ya yi kaza isa ya wucewa ce ya kyale ka to shi yasa ya siffanta shi da tsuntsu kamar da tsuntsu zai wulgawa ɗai to haka shi ma wannan wulguwa na ya ba mu hadisi ya wuce kun ga iyakar adala ta adalci na malaman hadisi bai ce a asika ba ne don ya kare hadisin da ya rawaito shi ya yi ya gare shi amma sai ya faɗi cewa majahuli ne cibiwa ɗaya ya ba mu hadisin ga ya wuce da haka ban mu san halin shi ba ban mu san ah, cewa na kwarai ba ne ko mu yana cikin sharaɗi na ruwaya hadisi malaman hadisi kana ya ganin suka ya rawaito hadisi ga wanda ba suka ba da haka ba sharaɗi ne don wanda amintacce ya rawaito hadisi daga eh, ya rawaito hadisi ka ce in yace ka ce wanda as-sama ne suka ne suka na yan ruwaya ga wanda ba suka ba amma akwai wanda an ka sani cewa la hadisu illa an sikatu bai ba da hadisi sai daga suka dukkan ji ya ce haddasani ko da ya koye wannan to in ka bincika za ka ga suka na koye amintacci ne wurin malaman hadisi ya koye to irin wannan su nasu na da sassauci bisa ga wanda shi bai da wannan sharadi kuma sanannu ne wurin malaman hadisi wanda la hadisu illa an sikatu irin su shu'uba la hadisu illa an sikatu bai ba da hadisi sai daga suka in ba suka kake ba bai karɓo ruwayarka to wannan an san ka'ida ce ta tasu amma akwai wanda shi tuka ne ya dai biyo ji wani ya ce annabi ya ce sai ya ɗauki magana ya ce na ji wani mutum ya ce annabi ya ce kaza to irin wannan sai a raunatar da shi da haka abu majid da ya ce ba irin tsara fa haddasana tsuntsu ne kawai ya hira sai ba mu labari abin da ke nufi shine annabu majhulun wannan marwayacin majhuli ne za a وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله wa وسلم Wasu cikin. A ma'abuta ilimi tun daga sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam da wasunsu sun je ila hada akan wannan hadisi hadisi na iya zama mai rauni ta bangaren isnadi amma kuma ya zama aiki da shi ya tabbata ta wasu hadisai kamar yanzu an ga hadisin da muka karanta cikin shi an tambayi annabi game da yadda za a yi tafiya da an ɗauko gawa sai nuna ɗanyi sauri a ɗanyi sauri amma kuma ba sauri irin na gudu ba sannan kuma ba laƙaita ba to akwai hadisi ingantacce wanda kashe da wannan wannan ah, gabar wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ah, asri'u bil janazati ko ku yi gaggawa idan kun ɗauko gawa fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha idan gawa mutumin kirki ce zuwa ga alkhairi za ku kai ta wa in taku siwa zalika fa sharrun tad'unahu an riqabikum idan kuma gawa mutumin banza ce ita ma ku yi gaggawa wurin kai ta saboda ku saukar da sharri daga wuyan ku aji sharrin daga wuyan ku da haka ya an ɗauko gawa ana so a ɗan gaggauta kai ta ba a so a yi jinkiri ko ta mutumin kirki ce ko ta mutumin banza in ta mutumin kirki ce to ku yi sauri ku kai shi zuwa ga kyakkyawan makwancin shi idan ta mutumin banza ce ku yi sauri ku kai shi ku saukar da abin da kuke ɗauki da shi na shari wannan a hadisin kun gana ce daga wannan na cewa a yi madunan khabar abin da aka kasa ga irin sauri sosai na yace ra'au annal mashiya mashya khalfaha afdalu wasu malamai da yawa sun ji akan cewa tun daga sabbin annabi sun ji akan cewa annal mashiya mashya khalfaha afdalu tafiya bayan janaza shi an mafi falala saboda nan ne zai ansa sunan rakiya rakiyar janaza wanda zaka rakiya kamar zaka biyo bayan shi wa bihi yaqulu sufyanu sauri da wannan ne sufyanu sauri yaje wa ishaq da ishaq ibn rabuya wa abu majid wannan abu majid din da ya wuce mu rajulun majahulun wani mutum ne majahuli. Da hu hadisani an ibn Mas'udin yana da hadisai guda biyu da ya rawaito daga abdullahi ibn mas'ud hadisai guda biyu an karoto gare shi daga abdullahi ibn mas'ud wa yahya imamu bani taymillahi thiqatun yahya imamu bani taymillahi thiqatun ko a ce aljabir ko a ce almujbir almujbir bi ma'ana aljabir kenan da kasara ga shine wanda ake wa eh, mai daure almujbar kuma shine wanda ake daurawa na'am ah. wa huwa kufiyun shi dan kufa ne rawalahu shu'bat shu'ba ibn al-hajjaj ya rawaci hadithin shi wa sufyan ath-thawri da sufyan ibn sa'id ath-thawri wa abu al-ahwas da abu al-ahwas wa sufyan ibn uyaynata da sufyan ibn uyayna dukkanin su rawaci hadithin shi da haka asalin illa dai da a cikin hadithin saboda abu majid saboda shi ya haya imam bani taimillah wasu sun ce layyinul hadis ne wasu kuma sun ce siƙa ne da haka ba shi ne illa cikin hadisin ba illa cikin hadisi a faɗin da a ciki shi ne abu majid majahulin da a ciki babu ma ja a fi في كراهية الركوب halfal janaza حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون؟ إن الملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب قال وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن سمرة قال أبو عيسى حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا قال محمد الموقوف منه أصح قال الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة إمام الترمذي الله كما يرحمه يتي باب دكي نونا حالة هوا باين bayan janaza bayan duk gawa كنا أنا iya هوا أبين هوا أركي جنازة janaza أبين هوا قال حدثنا علي بن قجر معناه أهو أبين هوا ولن ركيت جنازة ولن كي قاوة ali ibn hujr ya ba mu labari inji imam tirmidhi qala akhbarana isa ibn yunus yace isa ibn yunus ya ba mu labari an abi bakr dukkanin ne an abi ibn daga abubakar ibn abi abubakar ibn abi maryam da'ifi ne imamu abi dawud da tirmidhi da ibn majah sun rawaita hadisin shi ar-rashid ibn sa'ad daga rashid ibn sa'ad sika ne bukhari ya rawaita hadisin shi an sauban daga sauban qala yace Ah, Kwarajina ma sallallahu alaihi wasallam fi janazatin mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin wurin wata janaza fara'a nasan rukbanan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga nasan rukbanan ya ga wasu mutane rukbanan saman dabbobi sun hau abin hawa faƙalar ce ala tastahayun ya ce shin ba za ku ji kunya ba inna mala'ikatallahi ala aqdamihim ga mala'ikun Allah ala aqdamihim suna saman kafafuwansu su suna tafiya da kafafuwansu wa antum ala zuhuri dawabi ku kuma kuna saman ban dabbobi kuna saman ban dabbobi wa fil babi an al mugira ibn shu'ba a babin da ya arwaito makamanci wannan hadisin daga mugira ibn shu'ba wa jabir ibn samurata da jabir ibn samura wa hadisu sauban qad ruya anhu mawqufa hadisin sauban an ruwaito shi mawquf hadisin sabar wannan hadisin kenan qala muhammad muhammad imamul bukhari kenan ya ce al-mawqufu minhu asahu hadisin da an ka rawaito mawqufi yafi inganci bisa ga wanda an ka ce daga annabi mawqufi shine hadisin da ya tsaya ga sahabi magana a jingina ta zuwa ga sahabi shine ake kira mawquf mana an tsayar da hadisin bai isa kaiwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam marfu shi kuma shine hadisin da an ka daga zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana iya samun hadisi marfu'i amma ba'ifi wanda an jingina shi zuwa ga annabi amma hadisi ne mai rauni ana iya samun kuma hadisin da an mawqufi shi kuma da'ifi kuma ana iya samun mawqufi sahihi wanda shi kuma an jingina ne zuwa ga sahabi maganar sahabi za a kira ta mawquf to wani zai ɗauko maganar sahabi sai ya mishe ta maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai a ce a'a wannan hadisin mawqufi ne yafi inganci ba marfu'i ba akwai magana da bata inganta maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bace amma maganar sahabi ce to in mutum yace annabi ya ce gare ta sai a ce a'a wannan magana bata inganta cewa ta annabi bace ta dai inganta cewa maganar sahabi ce wannan magana ta sahabi sai a kira ta mawqu maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a kira ta marfu abinda aka nuna marfu shine abinda an ka daga ana saboda an daga shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma an daga matsayin abinda an ka rawaito saboda jingina shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa an kira shi da suna marfu da haka nan a cikin wanga isnadin akwai mai rauni abi bakar ibn abi maryam abi ibn abi maryam da'ifi ne yudha'afu fil hadith amma riwayat hadisin mawqufi ya inganta jingina shi zuwa ga magana sauban cewa sahabi ne ce ba ku jin kunya ga mala'iku Allah na tafiya da kafafuwan su kuma kuna tafiya a saman abin hawa to nan duk da gababin da aka gaba nan za mu ji cewa ba haramun ne idan an hawa abin hawa sai dai an fi so a ji ƙasa idan babu mashakka in babu tsanani idan makabarta tana kusa to an fi so a ji ƙasa don wannan takon da za a yi da ƙarin nada ne an fi so a ji ƙasa bisa ga a hau abin hawa amma idan nesa ne wannan sai a yi aiki da ka'ida ta shari'a tsananin da a ciki kamar yanzu wuraren da makamarcin mu suke suna nisa ba za a iya ɗauka ɗaukar gawa a ce sai an je ita ƙasa mahaccan za a wahala akwai mashakka ka'ida kuma ta usul shine kuma ta shari'a almashaqqatu tajlibu at-taysir ma'ana duk cewa wasu malamai suna cewa abin da fi a dace a yi amfani da shi shine mai a inna ma al yusra ko duk lokacin da an ka samu wani tsanani to akwai wani sassauci da bai biwa ba da haka shari'a musulunci shari'a ce mai sassauci idza baqa al-amru tasara idan lokaci wani abu yammaci sai a buɗa shari'a ta buɗa mana dama ta ce ga da wata dama an baku to da haka ya halatta a hawa abin hawa idan akwai mashakka akwai tsanani ke na'am sai babu ma ja'a fi rukhsa babu ma ja'a fi rukhsati fi zalik حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جزان في جنازة ابدحداه وهو على فرس له يسعى ونحن حوله وهو يتقوس وهو يتوقص به حدثنا عبد الله بن الصباح الحاشمي قال حدثنا أبو قتيبة عن الجراح عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن دحداح دحداح ماشيا ورجع على فرس قال هذا حديث حسن صحيح نعم قال الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في da ke bayani game da rangwami da an ka yi na hawan abin hawa janaza wala haddasana mahmud ibn ya ba mu labari ya wuce mu baya fika abu dawud ya ce abu dawud ya ba mu labari shi ma a imamul al-bukhari ya roci hadisin shi sikani ni imamul bukhari ya roci hadisin shi a cikin mu'allaka hadis ruwayoyin shi mu'allaka wanda ya kawo ba tare da isnadi ba ba tare da cikakken isnadi ba ta ta'alikan ke qala akhbarana shu'ba wannan abu dawud at-tayalisi abu dawud at-tayalisi qala akhbarana shu'ba yace shu'ba ibn al-hajjaj ya ba mu labari shi ma sikani an simak daga simak ibn harbin saduq ne ce yace sami'tu jabir ibn samurata na ji jabir ɗan samura ya kulu ya radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare shi ya kulu yana cewa kunna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi janazati ibn dahdah a janaizar ibn dahdah sunan wani ne sahabi da ya rasu ya ce shi jabir ibn samura ya ce sun kasance tare annabi a wannan janazar wa huwa ala farasin lahu annabi sallallahu alaihi wasallam yana saman farasin lahu dokin shi yas'a yana sauri wa nahnu hawlahu mu kuma muna kewaye da shi wa huwa yataqawwasu ko muna gefe da gefe na shi wa huwa yataqawwasu wa huwa yatawaqqasu bihi dokin yana zamiya da shi ma'ana yana tafiya yayi tuntube cin ya ƙara sauri shine eh, at-tawaqqus qala yace haddasana wannan ya nuna kenan halacci tunda gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawa abin hawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawa abin hawa kuma hadisi imam ahmad da muslim sun rawaci makamancin shi qala haddathana abdullah ibn sabbah tirmidhi yace abdullah dan sabbah ya ba mu labari al-hashimi ne malamai biyar sun rawaci hadisin shi banda ibn majah qala haddathana abu qutayba yace abu qutayba ya ba mu labari salim ibn qutayba ah, shi ma suka ne qala anil jarrah ci daga jarra mahaifin umar jarra shi ne jarra an simak daga simak ibn harbin saduqul hadisi ne shi ma a ah, mahaifin waki'u waki'u suka ne mahaifin shi shi kuma saduqun ne ya himu saduqul hadis ne saduq bai kai suka karfin haddin an jabir ibn samurata ko bai kai suka karbuwa ba a wurin malaman hadisi an jabir ibn samura daga jabir dan samura radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yace hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ittaba janaz eh, janazat ibn dahdahi mashiyan wa raja ala farasi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya raki janazat ibn dahdah mashiyan kasa wa raja'a ala farasin ya dawo a saman duki ya rake shi ƙasa ya dawo saman doki wannan ruwayar wasu malamai sun rinjar da ita cewa tafiyar wannan hadisi an bayyana yadda tafiyar ta faru dan dai an ce ya je janazar ibn dahda akan doki ba a ce wurin tafiya ba ba a ce wurin dawa ba sai wani hadisi ya ce ya je ne ƙasa amma wurin dawa sai ya hau abin hawa kenan an zo mishi da abin hawan ko kuma wani ya zo da abin hawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau saman abin hawa ga dawowa to wannan ya nuna halacci rukusa kenan ta cewa ana iya amma abin ana iya hawa abin hawa amma abin da ya fi dai shine zuwa ƙasa sai idan ya zama akwai nisa ko akwai wahala wurin bi ta hawa ƙasa kila sai an tsallake wasu abubuwa wanda in ka ce ƙasa za ka za wahala to wannan babu laifi da an hawa abin hawa saboda ka'ida da mun ka ambata ta shari'a ana iya hawa abin hawa yana cikin abubuwan da shek nasiruddin albani na ga ya kawo shi cikin bida ko bida eh, jana'i ba ya kawo abinda a sunna kuma ya kawo abinda a bidiyo ya kawo hawa eh, hawa abubuwa hawa wurin rakiyar janaza to shi ma ana doka ta cewa wasu malamai suna ganin bai kai a bid'antar da wannan abin ba sai dai in ya zama abin da ya fi khilaful aula ne bada abin da ya fi dacewa idan ya zama nesa ne ko akwai wahala to babu laifi da an hau abin hawa idan kuma babu wahala to abin da fi shine a ji kasa abin da fi shine a ji kasa qala ti hada hadithun hasanun sahih kirim zai yace wannan hadisi ne mai kyau kuma ingantacce na sai babu ma ja'a fi isra'il bil باب ما جاء في الإسراء بالجنازة حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن يكن خيرا تقدموه فإن يكن خيرا تقدموها إليه وإن يكن شرا تدعوه عن رقابكم قال وفي الباب عن أبي بكرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح نعم آه، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإسراء بالجنازة باب يزوغ آه، بالجنازة أو الجنازة أي قاوة كودا mamaci قال حدثنا أحمد بن مني يتي أحمد ابن مني يا بام الأباري قال حدثنا ابن Ibn يتي ابن عيينة يا بام الأباري أحمد ابن مني سكاني سفيان بن عيينة سكاني عن الزهري daga زهري dukkanin su kuma malamai da sun ci hadisan su malamai da su ne Bukhari Muslim Tirmidhi Nasa'i Ibn maja Abu Dawuda wannan su ne eh, ashabu sitta an zuhuri daga zuhuri shine muhammad ibn muslim ibn shihab zuhuri an sa'id ibn abi an sa'id ibn al-musayyib daga sa'id ibn al-musayyib abin da yafi shine a ce musayyib shi ya fi zaben wannan kamar abin da yadda an karwato gare shi sa'id ibn al-musayyib ibn hazan kenan sa'id ibn al-musayyib ibn hazan an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah yadda Allah ta tabbata gare shi yablugu bihin Nabiya sallallahu alaihi wasallam yana isar da hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wata siga ce ta daga hadisi muke ce qala nabi sallallahu alaihi wasallam muke ce haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce yablugu bihin Nabiya sallallahu alaihi wasallam abu huraira yana mai isar da hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kama yarfa'uhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da haka idan sahabi an ga ce ya bulugu bihin nabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ana karba amma idan dai an ga ce ya bulugu bihin nabi sallallahu alaihi wasallam tabi ya rawaito ruwaya sai an ga ce yana isar da shi har zuwa ga annabi to sai an ce ga waya jiya shi amma an ga samu sahabi sahabi ne an ga ce ya bulugu bihin nabi sallallahu alaihi wasallam sahabin ya isar da shi zuwa ga annabi to wannan kai tsaye za a za a yi za a karba za a saurari hadisi a karba amma idan tabi'i ne to ba za a karba ba dan ba a san ko ruwayar tabi'i ce daga tabi'i ba saboda tabi'i na iya ruwaya daga dan uwan shi tabi'i ana iya samun tabi'i uku su jero tabi'i ya yi ruwaya daga tabi'i daga tabi'i mana wanga tabi'i ya yi ruwaya daga wanga tabi'i wanga tabi'i ya yi ruwaya daga wanga tabi'i sannan a ce kala nabi sallallahu alaihi wasallam dan kan mutum ya cewa da an ce wani ga tabi'i ne shikenan wanda asama ne sahabi ne a akwai ruwayatul aqrani ko ruwayatul aqran tsara su yi ruwaya in makaranta guda ma suna ayan ruwaya ga juna wani yaro ya ci hadisi daga wani akwai ruwayatul akabir anil asagir ruwaya babba daga karami ana kuma iya samun akasi karami daga babba ruwaya babba daga karami shine kamar ruwaya da za ta zuwa a ce an abihi an jaddihi ko a ce na fulanun an abihi an jaddihi wani ya ba mu labari daga mahaifin shi daga kakan shi wannan ana kiranta ruwayatu al-akabir anil asagir ko ruwayatul abai ruwayatul abinai anil abai akwai kuma ruwaya ta daya ya ruwaito daga uba ko ruwaya karami ya ruwaito daga babbai ruwaito daga karami wannan shi ɗan kaɗan ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito hadisin tamimu dari ko annabi ya ce haddathani tamimu dari bi hadisin kuntu haddastukum bi tamimu dari ya ban hadisin da na taɓa ba ku wanga hadisi da haka wannan ruwaya sai a kira ta ruwaya babba daga karami ko uba ya ruwaya daga dan shi shi ma ana kiran shi ruwaya babba daga karami na'am amma dai abin da ya fi shine ruwaya abin da ya fi yawa shine ruwaya karami daga babba saboda sauriya za mu ji an ce an amur ne sa'idin ko an abihi an jaddi daga amur dan sa'id an abihi an jaddi an amur ne shu'aibin ne ba sa'idin ba amur ne shu'aibin an abihi an jaddi daga amur dan shu'aib an abihi an jaddi abihi shine muhammad ko sannan shu'aib shu'aib wasu sun ga ce shu'aib ake nufi baban shu'aib ake nufi da abihi wasu sun ga baban shu'aib ake nufi wasu sun ga ci a'a baban shi dai ake nufi shi marwaiki da haka amru bin shu'aib kenan shi daga baban shi shu'aib an abi an jaddi har dai zuwa ga abdullahi ibn amr bin al-as shine kakan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an abi hurairah radiyallahu anhu yablugu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yana isar da hadisin zuwa ga annabi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ce asru'u bil janaza ku yi gaggawa idan kun ɗauko jana'iza ku gaggawa da gawar da kun ka ɗauko fa in ku khairan idan alkhairi ce fa in ku khairan ha idai haka idan alkhairi ce to kuna gabatar da ita ne zuwa ga alkhairi zuwa kuna kai ta ne zuwa ga alkhairi wa in sharran idan sharri ce ba'uhu an riqabikum za ku saukar da shi daga wuyan haka lafazin hadisi ya zo da wata siga wani lafazi daban amma dai dun ma'ana guda hadisin ingantacce ne bukari da muslim sun rawaci makamancin shi sannan imamu ahmad ya rawaci makamancin shi da haka ana so dai kada a yi jinkiri kada a kama sasanya wurin kawo da mamaci sai in wata bukata ce tassa kamar tan ƙara tantancewa da mutuwar shi wurin kara tantancewa da mutuwar mamaci ko kuma wani sababin wanda ya kashe shi ko wani abu makamancin haka amma in dai babu wata maslaha da za ta sa a jinkirta to ba a son a yi wani dogon jinkiri gaggawar ta kai ga canzawa ko kuma ko da an sa maganin da ke da gawa ba ta saurin canzawa to ba a rasa a yi jinkiri saboda shari'a ta hana yin haka na fil babi a wannan babin an rawaito hadisi an abi bakrata daga sahabin da aka kira abu bakrata shine nufai umnul haris hadisu abi hurairata hadha hadisun hasanun sahih Hadisu abu huraira wannan da an ga kawo hadisi ne mai kyau ingantacce in ji tirmidhi na'am باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد فوقف عليه فرآه قد مثل به فقال لولا أن تجد سفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر يوم القيامة من بطونها قال ثم دعا بنمرة فكفنه فيها فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه وإذا مدت على رجليه بدا رأسه قال فكسر القتلى وقلت الثياب قال فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدموه إلى القبلة فيقدموه إلى القبلة قال فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليهم قال أبو عيسى حديث أنس حديث غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه النمر الكساء الخلق وقد خلف أسامة بن زيد في رواية هذا الحديث فروى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله بن زيد وروى معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن جابر ولا نعلم أحدا ذكره عن الزهري عن أنس إلا أسامة بن زيد وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث ليس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر أصح نعم قال الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في قتل أحد وذكر حمزة babin da ke bayani game da qatla uhud wanda aka kashe a wurin yakin uhud wa zikri hamzata da batun sha'anin hamza sayyidu shuhada'i shugaban shahidai qala haddathana yace qutayba ibn sa'id ya ba mu labari sika ne qala haddathana abu safwan ya ce abu safawan abdullahi ibn sa'idin shi ne abdullahi ibn sa'id ya ba mu labari shi ma suka ne malamai shi da sun roci hadisin shi banda ibn maja an usama na zaidin daga usama dan zaid an ibn shihabi an usama na zaidin daga usama dan zaid saduqun ne yahim ba sahabi ba wancan usama ko da ke ba bin zaidin bane wancan usama na zaidin saduqun ne yahim al-laisi an ibn shihab daga ibn shihab muhammad ibn muslim ibn shihab zuhri an anas ibn malik daga anas ibn malik da Allah tabbata gare shi qala ahad al-muqtadin min sahaba daga cikin da sun suke da yawa hadisai cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hamzata yawma uhud annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ma hamza ranar yakin uhudu. fawa kafa alaihi ya zo magawa hamza kenan ranar yakin uhud fawa kafa alaihi sai tsaye akan hamza fara'ahu qad mutila bihi sai ga ayi mai musula shine an yayyanke wasu gabobi nashi abinda an musula shine a cire mamaci a hancin shi ko kunnen shi ko a kwalkwal ido ko a yanke wata gaba ta jikin shi wannan shine abinda ake kira musula ya ga an yi mishi musula mutila bihi ayi mishi mutla bayan an kashe shi ayi mishi mutla fa qala sai ce laula an tajida safiyatu fi nafsiha da ba dan gudun kada safiya ta ji zafi ga ranta ba da taraktu da sai na ba hamza hatta ta hul afiyatu da sai na bashi har sai tsuntsaye da dabbobi sun zo sun canye shi masu cin nama su aka kira al'afiya jam'in shi su ne awafi kolaye da su maiki da ah, shawar tsuntsayen da dabbobin da ke cin nama duka ana su awafi da tsuntsaye da dabbobin da suke cin nama ana su awafi to shine annabi ya ce da ba dan kada safiya ta damu a cikin ranta ba musamman idan ta zo ta ga yadda an kai miki ya ce da ya ba hamza har ya zama wannan dabbobin ne sun ka canye shi hatta yi shara yau mal kiyamati min buduniha ha a tayar da shi ranar alkiyama min buduniha ya zama a tattara halittar shi daga cikin cikin cikin sai zama mai kabari ya zama mai a kabari a ta da shi a ranar kyama da wannan wannan yana nuna tawajju inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zafin da ya jiya a cikin ran shi na kisan da an kawa Hamza saboda irin sabiqa din da aga Hamza gabacin da yi da alkhairi da taimakon da musulunci ya samu ta hannun shi ta bangaren shi Hamza ya kasance yana yaki da takobi biyu ko a ranar kuma jarumi ne da ba ba iya gaba da gaba da shi da haka amma kisar da aka yawo da ita wadda ta shahara ta cewa wai wadda ta yi mai musula ita ce hindu mata abu sufiyan wannan kisar ba ta inganta ba ta cewa hindu ta yi mai musula ba ta inganta ba yan shi'a su sun ka kara yaya ta wannan sun ka yada ta don su sa ma mutane ƙiyayya da hindu don su in ba su son mutum ba su so ne ba su son mahaifin shi ba su son kaka ne da in shi shi'a ba su son muawiya ba su son ɗanai yazidu ba su son mahaifiya ta eh, hindu ba su son mahaifi ne abu fiyan ba su son duk wanda ya biyo ta wannan tsatsan shi yasa sun ka zo eh, duk da aya ta zo ta azaba sai su ce banu umayya aka kanu kabilan ma za su buge gaba da Allah ce wa shajaratul mal'una ta fil qur'an sai sun ka ce hadihi eh, shajaratu bani umayya ake nufi wa ana nufin silsilar banu umayya ita aka ni da shajaratul mal'una ta fil qur'an alhali shajaratul mal'una fil qur'an Allah ya faɗi ta ko a zakum ina shajaratul zakum ko ta'amul asim amma sai sun ka fassara shajaratul mal'una fil qur'an da cewa shajara da ana ce ma silsila shajara wani dan wani wani dan wani dan wani dan wani sai a ce wannan shajara ce kaka da kakanni ke nasaba to sai sun ka ce nasabar banu umayya ta aka nufi har daga Allah an ce su a cikin qur'ani duk inda aya ta azaba ta cikin su mishe ta gare su to da aka shi yasa sai sun ka ƙara kirkira wannan su cewa ai hindu ta tassa an ka abin nan farki cikin hamza an ka yi ƙara mai musula balma suna eh, su ce ita ta keta shi a tattauna an ta ci ta hurza saboda ɗaya ya kashe mata ɗan uwa to wannan ba gaskiya ba ne abinda inganta cewa hindu ba ta da hannu ga kisan hamza kuma kisa kisa hamza tana cikin sahihul bukhari kuma asali wa'anda dai sun kai kashe shi wani wanda yasa a kashe shi a familin su zubairu na mutsa'in ne saboda shi ma wani da ya kashe musu su kuma da ba sun musulunta kuma a kaddara ko da a ce hindu tassa an ga kashe shi to ta musulunta bayan ta ta yi wannan aiki kuma Allah ya ce muna kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma ka ce ma kafirai cewa in yantahu in sun daina kafirci yi kufar ma qad salafa na an yafe musu abin da ya wuce da haka eh, annabi sallallahu alaihi ya ce al-islam yujubbu ma qablahu musulunci na karkare abin da an kai kafin shi to da haka ne to don mi za a aibanta abin da mutum ya kafin ya musulunci a aibanta shi da shi bayan musulunci balantana kun ba ma shi ya yi haka ba amma suna so dai su bakanta ta kuma sun kai kokari sun ka cusa ma mutane wannan abin har ya zama fim din da aka yi na risala wanda kusan na kun sallah sai a sawo shi ga tv za ka ga wata ran shi suna yan fim shubuha guda za su sawa ciki shubuha guda ɗai kamar da wa ka yi shubuha guda ɗai za a hawa cikin wannan abu ko su kawo su rubuta ma littafi ko wani abu shubuha guda za a sa saura duk ayi tafiya in ka shigo hannu yanzu kuma sai a ƙara gaba da kai haka za su kama yi har mutum ya haɗa cikin wata akida bai sani ba to sai sun ka sa cikin wannan sai sun ka nuna cewa ai gashi ta zo ta ta an farke cikin shi an yi kaza an yi kaza wannan ruwayar bata inganta ba bata da inganci ruwaya ce da bata inganta ba ta bangare isnadi mursalar ruwaya ce sai ya jingina ma hindu wannan abu ruwaya ingantacciya ta nuna bata da hannu ga wannan kisan da an kai ma hamza to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganar summa da'a bi namiratin fa kaffana fiya sai ya nemi a kawo wani mayafi ko wata riga da ake azawa sama wadda ya an tufafi sai azata zata sama kamar matsayin alkyabba duk da cewa a shi turmizi ya fassara ta da cewa kisa'un khalaq mayafi ne tsohon mayafi abin azawa sama ne shine sa'un kamar bargo wanda ake azawa sama khalaq kuma wannan bargon ya tsufa dan a rufe gawa hamza fakafana fana hufiya ya mai kafani da shi fa kanat idza muddat ala ra'sihi badat rijlahu hamza yana da tsawo sai kasance iza muddat idza muddat ala ra'sihi idan an rufe kan shi badat rijlahu sai kawo shi su bayyana saboda abin bai isa ya rufe shi gaba ɗaya in an rufe kafafuwa kai ya bayyana wa idza muddat ala rijlaihi bada ra'su idan an ka jawo kyallen zuwa kuma kawo shi sai kai ya bayyana qala yace fa kasura al-qatla Ma'ana abin da an ka isa rufewa da shi shine akukuwa da haki an ka isa rufe lokacin eh, tufafin da kafani ya yi karanci saboda wurin yaƙi ne ake kuma sahabbai ba wasu wadatattun tufafi suke da su ba fa kasura alqatla wa qallati siyabu eh, matattu sun kai waita a yakin udu wa qallati siyabu tufafi sun kai karanci qala fa kuffina rajulu eh, sai an fakufina rajul wa rajulani wa fi thawbin wahid sai zama ana wa mutum biyu mutum guda da mutum biyu har mutum uku a yi musu likafani da kyalle guda a yi kokarin hada su da kyalle guda saboda karanci sun mai yurfa nuna fi kwabrin wahidin sai a turbuɗe su a kabari guda kawala fa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi ya kasance yana tambaya kan su ci ayyuhum aktsaru qur'ana wani ne cikinsu mafi yawa wanda ya fi yawaita hadda qur'ani wanda ya fi yawan abin da ya haddace na qur'ani ayyuhum aksar qur'anan wani ne cikin su ya fi abin da ya haddace mafi yawa na qur'ani wa yuqaddimuhu ila al-qiblati in an gwada mai wanda ya fi hadda sai ya gabatar da shi ga al-qibla ya gabatar da shi qala ce fa da fanahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya turbude su wa lam yusalli alaihim bai yi musu sallah ba saboda su suna da cikakkar shaida shahidai ne wala ta saban nan lazina kutulu fi sabilillahi amwat la ta saban nan lazina kutulu fi sabilillahi amwat kakka yi tsammanin wa'anda an kace wurin yaki mata tuni. bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna rayu ne inda rabbihim yurzaquna ana azurtar da ana azurta su a wurin ubangijin ana rayuwa ce barzakhiyya rayuwa ce ta barzakhu Allah na rayar da su a cikin kaburburan su rayuwa irin ta barzaf ko ka tuna ba za ka ga wannan rayuwar ba saboda hayatul barzakhiyya rayuwa ce gaibiyya ka wannan ko ka tuna ba za ka gani ba dan ka tuna kabarin mutum ba ka gane azaba akai mai ko ni'ima akai saboda abu ne gaibi abinda ka sani wani abu ka sani ko nan duniya na duniya ka sani ko duniyar ba komai ka sani ba da haka mu'tazilawa suna inkara azabar kabari mu'tazila suka inkara azabar kabari shi ai ba babu wata azabar da ai ranar kabari saboda me suna gabatar da hankalinsu akan nassi ita kuma shari'a ana gabatar da nassi ne akan hankali nassi shine shugaba shi a gaba shi aka bi matubu uke ne, hankali shi kuma shi ne tabi'u abdun tabi'u bawa mai biya hankali da aka hankalinka ake so ya dace da shari'a ya bi shari'a in ka ga wani hadisi ingantacce ka ga cewa ya saba ma hankali sai ka auna ka gani shi hankalin kowa ya saba ma ko hankalin ka saboda hankali mataki mataki ne hankalin wani ya fi na wani to malu sha dai ga yanayin da ya faru ga sha'anin matattun ko kuma wa'anda an ka kashe a wurin uhudu saboda allah ya cika a kira su matattu ko ba matattu ba ne a rayayyu ne a wurin ubangijinsu ba matattu ba ne kamar sauran mutuwa mutuwar da sauran gama garin mutane suke yi karkashin wannan hadisin kuma akwai kissar da aka jingina wa ita ma da bata inganta ba ta wahashi ko ta cewa wahashi tabbaci an ka sa ya yi halbi hamza amma cewa da ya zo musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi baya son gani ai ya ce ya kai kai ya da kuma hada fuska da shi ya zo ya musulunta amma kai kara hada fuska da shi wannan ita ita ma bata inganta ba ta cewa annabi ya hana ya hada fuska da shi annabi sallallahu alaihi wasallam washi ya musulunta kuma abin da ya tabbata cewa musuluncin shi ya yi kyau eh, musuluncin shi ya yi bai yi ridda ba da haka ya riga ya musulunta ba za a aibanta shi ma ga abin da ya yi na kisan hamza ba film ya ce hadisu Anasin hadisun hasanun garibu hadisin anas hadisi ne hasan garibi la na arifuhu min hadisi anas illa min hadal waje ta hanyar anas kan ba mu san shi da wannan eh, fuska ba in ba ta wannan ba ma'ana ba yana nuna hadisin ba sananni ne gaba ɗaya ba amma a ruwaito shi ta anas da wanga yakin ya ce ba mu san shi ba sai ta wannan fuska garibi yana ya zama cikin isnadi ko cikin matan sai tirmidhi ya fassara kalmar annamira ce alkisa'ul khalaq tsohon abin lulluɓa ke bargo tsoho ko mayafi tsoho wa qad khulifa usama ibn zaid an saba ma usama ibn zaid wanda ya wuce mu cikin isnadi abin wanda muka ce saduku ne ya himu fi riwayati hadha hadisi a riwaya wannan hadisi an saba mu wurin riwaya ke ne farawal laysu ibnu sa'd shi laysu ibnu sa'd ya rawaito wannan hadisi an an ibn shihab daga ibn shihab an abdurrahman ibn ka'ab ibn malik daga abdurrahman dan ka'ab dan malik an jabir ibn abdullah ibn zaid daga jabir dan abdullah ibn zaid ba daga anas dan malik ba warawa ma'amarun shi ma ma'amar ibn rashid ya rawaito wannan hadisin an zuhri daga muhammadu ibn muslim ibn shabi zuhri an abdullahi ibn sa'alabata daga abdullahi ibn sa'alaba shi ma sahabi ne na ru'ya an jabirin daga jabirin ibn abdullah daga hadisin ga jabir an kasan shi kenan wala na alama ahadan zakarahu an zuhri an anas illa usama ibn zaid ba mu san wanda ya rawaito wannan hadisin ta hanyar zuhri daga anas ba in ba usama ibn zaid ba abinda mun ka sa hadisin shine daga zuhuri ah, daga layth ibn sa'ad daga ah, zuhuri daga abdurrahman ibn ka'ab ibn malik daga jabir zuwa ga jabir dai aka rawaito hadisi illa usama ibn zaid usama ibn zaid shi dai rawaito shi ta hanyar anas wa sa'altu muhammadan an hadha al hadisi na tambayi imam al-bukhari muhammad ibn isma'il al-bukhari game da wannan hadisi in ji tirmidhi yace ya tambaye shi game da wannan hadisi wa qala hadithul laysi عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر أصح بخاري يتي حديث ليس يرويته لك ابن شهاب لك عبد الرحمن بن كعب بن مالك لك جابر يافي إنجلش حديث غداني غمتن أما إسنادين يبنبن wanda jingina shi zuwa ga anas shine an ga ce usama ibn zaid allaiti shi dai an ka ja jingina shi zuwa ga anas amma asali ana rawaito shi ne zuwa ga jabir ibn abdullah za mu tsaya a nan abin da muka faɗa yi Allah ka shafe mun Allah ka tabbatar mana da ka ba mu lada abin da muka kuskure Allah ka shafe mana shi cikin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu